Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku cikin shirin ilimi hasken rayuwa tare da Bashir Ibrahim Idris. Idan kuna biye da mu a makon jiya mun kawo muku hirar da muka yi da wani matashi ɗan jihar Adamawan Najeriya da Allah ya baiwa fasahar kere-kere da dama ciki har da jirgin sama. A wancan shirin matashin Muhammad Awal Mele da suka tattauna da wakilinmu Kabir a rayu ya yi bayani kan wasu daga cikin abin da yake kerawa kamar haka. misali idan ka sai janareto karami haka nan yana baka gulob goma sha biyar ne to ni zan iya mai da shi baka gulob talatin idan kuma bature ya yi shi gulob talatin ne zai bayar ni zan iya mai da shi kuma gulob sittin to kaga karin abi kenan to kaga wannan na biyu kenan so na uku kuma ina da ilimin kamar irin injin shinkafa hakan nan zai shuka shinkafa da kanshi bayan ya shuka zai zo ya harvesting da kanshi bayan ya harvesting shi zai zo ya nika shinkafa sai fita foreign kaga guda uku kenan sannan kuma ina da ilimin injin eh, abin da ke tafiya akan ruwa a soft marine ne a shi ship ne wanda ke tafiya saman ruwa wannan ubangiji shi ma ya bani ilimin shi to akwai guda ɗaya, wanda a gaskiya ba zan iya gaya maka shi ba duk da cewa yanzu haka na da rajista da gwamnati amma radio na bai dauki wani lokacin da har zan iya faɗan wani sabuwan ba eh. so wani in Allah da sai zuwa kamar wani lokaci zan iya fito an gaya muku to bayan wannan bayani daga injiniya Muhammad Awal Mele kamar yadda muka yi muku alkawari a makon jiya za mu ji ko jirgin da injiniyan ya kera na iya tashi ku biyo mu don jin yadda aka kaya tsakanin kabir a rayu da injiniya muhammad awal mele bari mu wajen jirgin mu gwada mu hau mu gani ok to ba wani na eh, na godiya sai dai in ka in baka ci abinci ba ka ci abinci saboda ka sa akwai dan yunwa ka tashi sama karin <laughs> fado kenan eh haka ne da ke akwai bel a ciki ai to to to eh ba to yanzu gashi dai ina ciki kamar yanda kuke ji a ah, na shiga cikin shi ainihin wannan jirgin sama kuma muna tare da shi a pilot din <laughs> kuma a yanzu muna shirin tashi ne muna shirye-shiryen tashi to naga wato cikin ma akwai abin sha'awa da kuma kujerar zama da sauransu da haddafa fuki eh, to menene kai da su kuma da me da me ka eh kamar misali wani abu da kake ganin shi da kace ya baka sha wannan shi dollof ne wanda zai hana jirgin da sa aluminium ne shi zai hana jirgin ya yi zafi ko da kana ciki haka idan ka kunna ac naka to ac Allah da ranar da zaka sha ba zai sa ya yi zafi ba wato hada tanadi ma da aka yi na ac kenan kwarai eh, kuwa sannan kuma shi wani abu da ke gani a kusa da kai nan shine tebur nashi da zaka iya ajiye abinci a kai ko ruwa za ka yi aje shan wanda ake dora eh, waɗannan yawa eh, ana ce da shi dining table kenan eh dining table eh, eh. haka ne wannan to baka yi tanadin ko sai nan gaba eh kamar kewayawa ha to ai wannan shi bashi da gurin kewayawa ai <laughs> amma sai dai da kasar da ga kamar idan dai bukatan da irin kamar na dan zubda ruwa ne za ka iya zubarwa da gurin amma inda an salin babban can ne babu eh shi wannan ko da kake ganin shi ina mana ce da shi levy na'am eh shine wanda idan ka jashi gaba yanzu haka da maka da zu bayani eh gashi nan na gani kam yawa idan ka jashi shi jirgin zai tashi sama idan ka mai da shi kuma zai yi kasa idan ka ja guda ɗaya wannan ka mai da guda ɗayan nan shine zai kwana gefen ka na hagu kenan idan ka mai da na gefen dama ka ja na hagu shine zai kwana da kai gefen dama kenan to yanzu mun shirya tashi ne eh kwarai ma kuwa to akwai seat belt ko akwai seat belt sai ka ja ka daure to shi ke kenan kuma seat belt na daure shine wannan ko eh shine wannan to yanzu sai mu gwada ok to ka shirya ko eh to ba sauraron mu bari mu dan dana sai ku taya mu da addu'a da kuma fatan alkhairi a yanzu za mu za mu tafi sararin samaniya to kamar nisan kasan jiragen sama eh. suna da iya gejin limit da suke height abin da suke tafiya eh. kamar shi wannan nawa ne wannan Eh, shi wannan yana tafiya hawa eh, 200 feet ne a sama to oh. idan ya haura kamar 250 eh, haka na zai iya samun dama amma less than nashi 200 feet ne oh. zai iya tashi a sama sannan kuma kamar idan nisan tafiya ne a kamar idan ka samu awa ɗaya kana tafiya a sama kenan za ka yi tafiya kamar na kilomita 300 ne a sama sannan kuma za ka idan muka tashi dai duk da cewa ba wai nisa za yi ba amma zan yi tafiya da kai kamar na kilomita hamsin ne sannan mu je mu dawo mu sauka a yola to yanzu masu sauraron mu gashi dai muna cikin jirgi kuma kun ji bayanin da ya yi kuma za mu gwada tashin yanzu mu gani amma ba za mu kai kilomita na hamsin ɗin da kana yau waye eh, ba wai gaggawa ba ina eh, gani dai ko kilomita uku muka yi ma wadatar to ina ganin sai mu fara ko eh, to ka ja glass naka to na ja eh. nan ne eh shine dai to ina yake kenan ina glass ne shi shikenan na ja maka yau wato shikenan to To masu sauraro wannan shiri dai na zuwa muku ne daga sashen Hausa na Radio France International tare da Bashir Ibrahim Idris. Kuma a daidai wannan lokaci Kabir a rayu ya nemi injiniya Awal Mele da su fara da Bismillah kafin su tashi sama kuma ga ci gaban tattaunawar tasu. Sai mu fara da Bismillah ko? Eh sai kai na kaninar na gama na. To Bismillahir Rahim. to yanzu ka kamar mun riga da mun tashi kenan mun yi gudu ne a ƙasa na 500 feet kaga jirgi ya riga da ya daga yanzu haka ne eh, na gani gashi ya fara tashi eh kaga ne ko tashi shin to masu sauraron mu gashi ni ma na ciki kuma jirgin ma ya dan tashi haka din wajen wato kafa biyar kenan a sama mm, haka ne to yana karawa da kafa yanzu kaga bayan kafa biyar nan ya haura goma kenan eh. yanzu ne fadan yi sama sama sosai in sai ka shirya to ina dai baka jiri ko eh babu okay to eh. shikenan to ka gari yanzu gashi da muka nisa mm. tunda kana magana kaman akwai inda zaka je bari mu kwana daga nan gurin sai mu je mu sauga na san yanzu cikin ka ya faɗo ruwa eh gaskiya gaba ɗaya na jiki na ya sanyi eh haka ne kuma cikin na ya ruwa gaskiya eh ko za mu je faransa ne a ina mu tsaya mu tsaya mu tsaya okay to shikenan eh, iya nan to ba damuwa to me kai me kike tana da kuma tsana wajen kula da hatsari ko kuma emergency landing eh emergency landing eh, tun da karfan nasara ba shi da tabbas ji masu iya magana ba shi da tabbas a gaskiya kaman wannan ban da hali a yanzu hakan nan sai dai kaman zuwa gaban Allah da duk zan tanadi wannan abun yanzu haka to yanzu gashi mun tashi ya zai mu sauko eh yanzu saukan ne nake so mu sauka ai to bari mu sauka eh kamar da na ga maka idan ana so a sauka kama yana so a sauka ka ga lebul in ka kula yanzu haka nan da ji tana yin kasa kasa kasa a hankali hankali hakan nan to kaga da yanzu bai wuce saura fit biyar bane mai landin kenan eh, eh gashi ya fara yawa sama eh amma zaka ji na da kika sa daga farko tukunna na dan koma eh. saboda sai hankali sauka to to ka ji da yanzu haka ya riga da yayi normal kenan yanzu zan yi gudu ne kamar na 150 feet sannan sai mu je mu kwana mu dawo to to masu sauraron mu gashi ba mun yi kwana mun dawo ina ga ya kamata sauka domin har fara yin gumi wani kuma abin mamaki da abin al'ajabi shine wato kujerar cikin ma eh, tana da daɗin zama sosai kuma tsarin jirgin abin sha'awa ne sai ka gani kuma lallai akwai buƙatar a tallafa wannan bawon allah domin ya samu ya bunƙasa wato wannan eh, sana'a To sauraro da fatan waɗanda aka yi kira domin su sun deji. Da kuma haka muka kawo ƙarshen wannan shiri. A madadin wannan matashin injiniya Muhammad Awal Mele da kuma wakilinmu Ayola Kabir a rayu da sashen Hausa na Radio France International da injiniyanmu Mustapha Adebisi Bashir Ibrahim Idris ke cewa ku huta lafiya.